kamar yadda bayanai suka tabbatar shi dan majalisar wakilan da ke wakilta al'ummomin yankin Michiga da Madagal Mr. Adamu Kamale ya nemi ya bi jirgin tawagar ne mai saukar angulu to amma sai dan majalisar dattawa mai wakiltar Adama ta tsakiyar Sanata Abdulaziz Yako da ke zama shugaban kwamitin aiki da cika ta majalisar dattawa wanda ita ke sa ido kan harkokin hukumar nema ya ma nemi dan majalisar wakilin ne da ya sauka kasancewar babu sunansa a jerin waɗanda za su kai kayakin tallafin batun da koyi hazuka dan majalisar wakilan amma dai takardar koke da ya raba manema labarai a Yola dan majalisar bukatar ya zargi sanata abdulaziz ya kula cin zarafinsa da ma hana shi sa ido game da kayakin da za a kai mazaɓarsa batun da ko ya ce ba za ta sabuwa wai bindiga a ruwa. muna da taruwa a cikin gudanar irin duba a mutanen da wayannan eh, abubuwan suka same ni dai na zo za mu tafi da helicopter na Nigerian Air Force sai shi da ya ce ni ba zan iya shiga ba domin shi yake jagoranci tafiya. To nan ne ah, shi ya fasu komandan suka sa dole aka sauka da ne a cikin jirgin eh, wani zai mamaki kai ne fa wakilin al'umman wannan yanki sannan kuma aka hana ka ko me ya jawo haka eh to ni abin ya ba mamaki daya ni ne nake wakiltan Michika da Madagali a majalisar tarayya kuma shi Sanato Aziz shi baya wakiltan Michika baya wakiltan Mubi Senatorial kuma amma har ma akwai wani interest ne ta kan shi na sanata ni ina majalisar tarayya ai bayan da za a yi a ba za tare domin a kuma su samu To sai dai kuma da yake mayar da martani dan majalisar dattawan sanita Abdulaziz Yako Yako musanta zargin ne inda ya bayyana dan majalisar daga yan sodi da ke neman halaka kansa. Da haka an kunna injin na jirgi an kunna propeller na jirgi ground crew sun zo kefe na sun zo sun kulle kofa na za su kulle ɗaya kofan da ce sun kulle kofan cikin minti biyu da za mu tashi wato da haka injin ta riga ta zafi komai na tafiya kenan sai kawai sai shi wannan wanda kake magana sa sai taso sai ya zo ya shigo wannan wajen ya zo zai shiga jirgi kowa a wajen wanda ya ta maganar safety ya san cewa abun da ya yi nan ya yi ganganci sosai hmm. don wannan fafila za ta iya cire masa kai da haka kowane ne ke wajen ya ce wannan wannan wannan wani irin rashin hankali ne ya za ka zo fafila ta yi nisa ta yi zafi haka baka tambi pilot ba baka tambi ground crew ba ka zo da gudu ka zo ka ce za ka shiga jirgi in ta cire masa kai fa ta shafi kowa cikin jirgi fa ya za a yi. To wai kome hukumar ba da agajin ke cewa ne game da wannan dambarwa da ke tsakanin dan majalisar dattawan da kuma na wakilan Bashir Idris Gaga shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da juna arewa maso gabas wanda ma ita ta kawo kayakin da ma kuma shirya wannan tafiya. Wato san shi wannan al'amari a fahimce shi ta yadda tsari yayi. Saboda kaga shi jirgi duk kafin ka ba sai sunan ka na cikin wani takarda da ake kira manifest. To a dai lokacin da aka shirya wannan abin akwai Air komodo Sunday Ohemu wadda shine wakilin Director General na wannan ma'aikata na. Sannan kuma akwai shi Senator Abdul Aziz Nyako wadda shine Chairman na Senate Committee on Special Duty wanda su suke oversighting ɗin ma'aikatanmu a majalisar wakilai wato honorable jibrin satumari to lokacin da zamu je mu yi eh, rabiyan wannan kayan abinci saboda mutanen da bayan an yi harbe-harbe da kuna bakin wake a garin guna to da aka gayyace su da kuma ita sanata mai wakiltan wannan shiya hmm. wato sanata binta masu garba to su waɗannan mutane su ne eh, sunan su ke cikin wannan takarda da nake gaya maka na manifest eh. to shi ciyaman na na majalisar wakilai wanda yake kula da nema honorable jibrin satumari bai samu zuwa ba kuma bai ba da sunan wani ya zo ya wakilce shi ba to kaga da baki dai za a yi amfani ne da mutanen da sunan su ke cikin wannan littafi to a huruminmu ne muka ga abin da shi wannan honorable ya yi ba daidai ba ne saboda an riga an tada jirgin nan farfela ya soma juya in ban da kariya na ubangiji da bille kai ka gani da an sami wani mummunan al'amari ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya